واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan safiya mai albarka wanda ya dace da yau ranar lahadi ne sha shida ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha shida da ashirin da biyar wannan shine zamanmu na biyar a cikin wannan makaranta mai albarka da ke wannan gari mai albarka garin Dantoba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu sannan kuma ya ɗaura mu akan abin da yake daidai. Duk abin da yake na kuskure ko kuma abin da ba daidai ba muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya kawar da tunaninmu da hankalinmu a kansa ya ɗaura mu a kan abubuwan da suke daidai sannan kuma ya ba mu iko yin aiki da abin da yake na daidai da su. a kamar yadda mu ya kasance jiya dangane da abin da ya shafi hanyoyin warware asiri da kuma al'amura da suka shafi asiri ɗin kanshi. Jiya ina da ƙarshe mun tsaya a kan abubuwa guda nawa ne muka kawo jiya wanda aka yi muka tashi. Wato sifan al wanda zai yi muku aikin warware sihiri ko koran aljani daga jikin ɗan uwanku ko ƴar uwarku ya zama wanda ya haɗa waɗannan sifofi din ne waɗannan sifofi insha Allah kafin mu ɗaura daga inda za mu ɗaura domin yau za mu dubi abubuwa ne kamar haka na farko nau'o'in sigiri wanda galibi a yau ya fi yaduwa aka fi yi wa mutane. ya faru yaya ake warware shi a wannan littafi na wiqayatul insan min al jinn wa shaytan shi kuma dai wallafan Sheikh walid Abdul Salam Bali shi wannan ba mu da sauke shi ba ma a garin Budi insha Allah to shi wannan abin da ya kawo wato wa mimma balagani min hadhihi al-muharafat wato ga shi ne kafin nan wa min mazaya al-ilaj bil qur'an ina so ku nasu sosai dan Allah akan waɗannan daruka da muke yi dan abu ne wanda za mu zo mu dade mu sake mai su ba sannan abu ne wanda mun kun kula zuwa rana da kyau za mu gama komai gaba daya ana ta magana ne idan aka yi miki asiri ko aka yi wa ɗan uwanki asiri ko ɗan uwanki asiri ko iyayen ta aka wa asiri idan aka tashi warwarewa kar a je wurin boka ko masafi ko ɗan duba ko ɗan tubu a je wurin malaman musulunci da alƙur'anin nan dai za a samu waraka kamar yadda za mu zo mu karanto wannan fefa da za mu buga ranar asabar za mu zo da su insha Allah maganin a nema da alkur'ani shi kadai yake warware asiri shi kadai yake iya koran aljani ga kaɗan daga cikin fifikon shi malam wahid abdulsalami bani wannan littafi na wakayatul insan yake cewa awwalan na farko annahum yarbuduna al-marid billahi al-azim فيأمرونه بالمحافظة على الطاعات والبعد عن المحرمات malaman musulunci waɗanda suke yin rufiya wajen amfani da alkur'ani da ingantattun addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan alaƙanta mara lafiya da Allah madaukakin sarki shine ma'ana idan aka yi miki asiri ko aka yi kaza ne za a nuna za su nuna miki cewa ki dogara ga Allah wannan asirin ma da aka yi miki Allah ne ba da izini ya kama ki don haka kamar yadda Allah yake cewa ne wa ma zuwa ina da min ahadin illa bi idhnillah masu sihiri da bokaye da ɗan tubbu ba sa iya cutar da kowa sai in Allah ne ya ba da izini don haka ba su da fawa ba su da ƙarfin da za su iya yin galaba a ku. sai in Allah ne ya yarda da haka za ku alakanta ki da Allah suke tun da Allah ne ba da izini to Allah ne kaɗai mai warware miki matsala fa ya na hu daga nan sai su umarci mara lafiya bil muhafazati ala ba'a ya rika kiyaye ayyukan ta'a bayan nan zan samu rigakafi yau yana da rigakafi guda ɗaya ko na samun kariya daga in an miki asiri ma ba zai kama ki ba yanzu zan kama kutu a jere an jima kaɗan insha Allah sai su umarci mara lafiya wanda aka yi wa asiri ko aljani yake damunsa ya lazimci wa Allah madaukakin sarki da'a da biyayya wal bu'di anil muharramat sannan ya guji al'amura da Allah ya haramta wal ittirabu min rabbil ardi was samawat ya nemi kusancin ubangijin Allah madaukakin sarki katiful qurbati Allah madaukakin sarki shine mai yaye damuwoyi da bakin ciki Wata shafiyal Amurazi sannan shine mai warkar da marasa lafiya al mustafiyati sannan kuma Allah madaukakin sarki shine mai yayi abubuwan da yake wahalar da bayan Allah fa'alijuna bi zalika amradul Kulu da haka sai suka warkar da cututtukan marasa lafiya da ke da'an cikin zukatan wal abdani da gangan jiki gaba daya fa quba lahum wa husnul ma'abi jin daɗi ya tabbata gare su da kyakkyawan matabbata saniyan na biyu annahum la yaqbaluna ala al-ilaj ajran masu ruqya na gaskiya ba sa karban kuɗi a lokacin ruqya jana muku magana ko haramun ne ne ruqya yayin karatun alqur'ani da mara lafiya wai lafiya yau galiban masu ruqya har ake yi yau har dubu arba'in har dubu hamsin wai na sati ɗaya ma ba shi ma dala ya tashi da wannan haramun ne min ganiyin au faqirin wa mai kuɗi aka yi wa warwarewan asirin ko talaka ba sa karban kuɗi fa yanshuruna mabda at-takaful wa ta'awun fi zamanin sada fihi madiyya sai zama wannan rubiya na musulunci da ake yi a yau sai ya haifar da an samu kyautuka sosai tsakanin al'ummar musulmai yanzu abubuwan nan da muke idan Allah ya taimake ki kika koya idan wata ƴar uwarki ta bada cikin matsalan an mata asiri ko 'yarta tana fama da aljani ai za ki je ki taimaka mata fi da ta warware kun ga daga nan ne ƴan uwantaka sake karfi tsakaninku sannan na uku annahum yaltazimuna bima sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suna lazumtawa daga abin da ya inganta daga manzon Allah tsira da abincin Allah ku tabbata a gare shi fa yaquduna bizalika sai su tantar karkashin haka alal abubuwa na karairayi da ma'ana abubuwan da suke na 'yan turku da 'yan goyi duk sai kuwa zama mutane su nuna mutane su rike Allah kawai na hudu na ƙarshe bifadulin ilajin qur'ani ta dalilin waraka da ake mutane da alqur'ani da halatta da wa yusuf aliyya awon musulunci da gidan masu mulki da masu kuɗi wanda da ba sa zuwa wuraren mutane musulunci matsala ya faru da lafiya an sai ko ina an kakara warwarewa sai a samu wani malami ya karanta qur'ani a farko da ranar ya buga kuma sun gari ya yi da addinin Allah amma akwai kurakurai da ake a lokacin rukuya ina so ku kula da kyau domin kamar yadda na gaya muku muhimmancin sani waɗannan matsalolin shine kanki sani ki baka cewa kanki matsalar wani malami ya rubuta littafi ya sa wa littafin suna alif nafsaka bi nafsika ka magance wa kanka damuwan kanka ma'ana an miki asiri ki warware ke da kanki an maka asiri ka warware kai da kanka akwai yadda za a yi ke ma ki rage ina wani littafi da na gano a hannunka da da wani littafi da malamin ne ya zo da shi addu'a umar kitabi wa sunna wa yadihi al-kitabi daga alkur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a tare da littafin kuma akwai magunguna na rufiya na warware asiri da koran aljani wanda ya rubuta littafin nan shi ne sai wanda ya rubuta kitan mutum da yake hannun naku da haka masu ido da za su iya karatu da wannan littafin kuma yana nan mutadawilat yana nan a kasuwanni ana samu littafi ne mai muhimmancin gaske kun ga duk ku rike waɗannan al'amura a yau galibi waɗanda suka fi fama da matsalolin sihiri mata sun fi yawa galibi waɗanda aljanai su damu mata sun fi yawa daga da za a je shagunan rufiya kafin a ganin namiji ɗaya an kawo da matsala ko na ya zo da matsala mata sun fi zuwa da matsaloli a irin wannan in ya ga mata suna zuwa da ko nawa aka yanka musu za su kawo kuɗi shi ma sai zai gode shago yar da gudan ya yaudari mutane su kuɗi to amma idan kin iya magance matsalan fa to kin ga mai gidanki ma ya huta daga kashe kuɗi matsalolin a gida ke za ki warware komai kawai in abin da za a hada da man abba ne an kace za a tuwa inda za a yi akai in abin ya ana alaka da ruwan zamzam na ce za mu zo mu karatu a kan ruwan zamzam amma sauran karatu biyu nan to ne bari dai mu gani to sai kiga ke da kanki kin kiyan magance kanki matsalolin sihiri matsalolin aljanu da sauransu ba tare da wani ya fi ki ba dan haka ce abu namu maganin akwabe mu to alkur'ani da sunna na ai ba kayan mu bane to a gidan mu take dan haka mu san yadda za mu sarrafa komai ga kurakuran da galibi yake faruwa a lokacin rubiya wanda masu rubiya suna yi to kada in ya kama zaki ma wata ko zaki ma kanki ki fara waɗannan kurakurai da suke yi ga waɗannan kurakuran sun kai guda goma sha biyu na farko qira'atul qur'ani ala jismil maridi yau akwai masu rubiyan da ke lafiya wanda ake mai ko kuma aljani yana damun shi sai a ɗauki alƙalami ya faru da alƙur'ani a cikin mara lafiya wannan haramun ne ba daidai ba ne alƙur'ani littafi ne mai tsarki kuma littafi ne wanda yake buƙatar tsare mutuncinsa da ba shi kulawa ba za a rubuta shi a gangan jiki ba na biyu kitabatul hurufil muqatta'a a ana rubuta hurufil muqatta'a irin hamid alifin ra ko alifin sa da makamantar sai awwali sura na farko farkon sura ala azabi ne mare akan ya sun mara lafiya nan ta da alif aruf ka alif lam nan alif lam mim ra nan ka fa ya ain sar misali wannan ba daidai bane na uku kitabatu nun maqdubatun ala jabra za a rubuta nun amma a juye sun san nun wal qalam wa ma sun ai nun ne haka ta sama to wannan sai a rubuta nonon ɗin a kifi haka sai a yi tuban ta ƙasa wannan ba daidai ba ne na hudu kitabatu lafi dalala ala ummatatin wa harqiha ya mutu ya almarid za a ɗauko wani tumma sai a rubuta sunan Allah a kai sai a jirgi a kona wannan tumma sai a kamo mara lafiya sai a tukunku ya ci a sa shi a bargo ya rika zuƙan hayakin wannan sun ma da aka gona akwai masu yin haka ba daidai ba na biyar ni ba za ku bukur kunna hayakin wuta fi ila ila a lokacin rufiya ranar na yi maganan ko to kun ji ga maganan yau ana wannan hayaki da ake kunna da ake fama da ko an mai addini a zuwa sa hayaki wannan ba addini ba ne ba daidai ba ne na shida annazaru fi wajhi al mariba fi asna'i al-ilaj li ya'rifa nawfa al-jinn bi za'mihi wan nazaru ila nisa'i haram wani mai uku ya san an kai ita mara lafiya wai ba da wani ne ta ido da cikin mu na tura mata ido wannan karya ne ana kallon aljanna ne ido ne sannan kallon wani da ba ku har da wani da bari kuma ya yi wani da ya tabbatar da dan ya gano wannan haramun ne na bakwai ya amurul marid zai umarci mana lafiya an yarfa a yadai ya daga hannayensa a lokacin da ya ke mai karatu ana mai karatu tsoka mara lafiya wasu ya rike hannunka a kai ka daga hannun haka ko ka yi haka wannan ba daidai ba ne daga nan sai fara maganar da aljanin yana cewa aljanin in sihiri ne aka yi ka zo jikin mara lafiyar nan to dunkula hannunka in ko ba a ce ba ya so ka shigo ka hannunka wannan duk ba daidai ba ne na takwas alƙira'atu al mariba yin karatu ga mace da aka yi mata sihiri ko kuma aljanu suke ta biduni wujuri muharramin ma'aha ba tare da an samu harami tare da ita ba na goma amrul marid umarnin mara a umarci mara lafiya an ni a ya hannu an anwa'in muayyanatin min ba'an daga wani nau'in abinci sai a mai rubuya sai a ce to daga yau karka sake cin kifi ko karka sake cin nama ko karka sake cin kaza a ayyana mai wasu abinci wa karya rika cin wannan duk karya ne ba daidai bane na sha daya a ala bilhi za a zo a yi karatu akan gishiri wa rashin yi bil manzil sai a ɗibi ruwan gishirin ana wai a cikin gida wannan duk ba daidai ba na gaya muku in gida ana fama da yawan sihirten sihirte da matsaloli kaza a ɗauki da, dalla a karanta suratul bakara a rika yayyafa a cikin gidan banda cikin banda ki banda ki Allah da zai sa a kore a cikin yadda ake alqira'atu ala suratul qur'aniyya badala min isgarin marini. yau a tattaunin da ke da sunan deadline ana samun masu tallar rubiya sai su ce wai in kuna da mara lafiya wai ku turo hoton shi kawai wai ana karatu akan hoton shi wai ko a wani kasa ke sai ya warware wannan tsafi ne ba addini ba ne haka wani yana daga cikin kurakuran da galibi ake tafsawa sai ya zama ku yi kokari ku kiyaye in Allah ya dace Allah ya taimake mu a kan sai kuma matsala ta gaba da za mu ga shi ne Ah, yawwa ibtalu sihir yadda ake warware asiri ibtalu sihir yadda ake warware asiri wannan karatu ne mai fadin gaske shi mas'alan asiri idan aka yi wa mutum yana da al'amura ne da dama ya tsafface biyu ne akwai ma abadan wato rigakafi kafin aljani ko kuma a yi miki asiri ko aljani ya shiga jikin me ya kamata ki amfani da zina wannan a matsayin garkuwa wato rigakafi prevention me zai zame miki garkuwa jiya na muku magana muku ba a gane ta fuska sannan kuma algari wani lokacin sai ba a ba kaso zai zai aljare wata aljarin nan baya rabuwa da ita sai ya ga ya kace ta shi wannan matsalan shine at-tahsinatu bi sihir

na farko shi ne mai cin dabino guda bakwai yana wannan wannan cin dabino da guda bakwai da wani lokaci da yamma da rana ko da safe yawwa to da safe ba kafin ki karya ko kula da kyau za ki cine ne alar riya ma'ana akan yawo kafin ki karya kafin ki breakfast za ki ɗibi waɗannan dabinai ɗin guda bakwai sai ki fi. in zai yi ki samu ajiwa in bai samu a samu dibinan madina in bai samu duk dibinan da kika samu kawai ki neme shi ki tsaya kwaya bakwai a kullum wannan garkuwa ne mai kitan Allah annabi ya ce duk wanda ya ci dibino kwaya bakwai da safe kafin ya karya ya Allah ta'ala to babu wani asiri da za a yi ban wannan rana sai mu tafi alhindu sani wannan ba sai na ce ko na ko da jiya na ga rawo na biyu da cikin abubuwan da in kina yi ko an cikin jeri ba zai kama ki ba al-muhafazatu ala wudu ki yawaita zama da alwala ki ta zama da alwala yin alwala da zama da alwala babban kasuwa ne ga dangane da kafirin aljani yake cewa fa inna sihra la yu'athiru fil muslim al mutawaddi sihiri baya taba yin tasiri baya taba karbuwa baya taba cin mutumin da yake da alwala wa inna al muslim al-mutawazzi'a ma'ruf bi mala'ikatin min qibali ar-rahman jalla wa ala kin mutumin da yake da alwala to a tsare yake mala'iku suna kewaye da shi ne suna tsawon shi aljani yana zuwa za su buge shi asiri yana zuwa za su doge ko kun cewa menene sirrin da annabi ya sa ya ce duk mutumin da zai kwanta bacci ya yi alwala kafin ya kwanta bacci kun taɓa tunanin wannan sirrin za su kwanta ne ba kin ga ko ba shi da tsarki ko kina al'ada wannan alwala na kwanciyar ki zai ki ba a hana ba za ki alwala irin alwalan sallah ki zai ki kwanta da shi me sirrin shi ai mutum yana bacci alwalan shi ya kare sirrin shine kina kwanciya mala'iku za su kewaye ki kina baccin amma suna tsaron ki ko asiri aka miki a daren to asiri da aljanu suna shiga ne ta ramin gashin mutum yana taba fatan jikin shi wuta ne kawai zai kama shi ya fara shi zaka take zai kone zaka kina barci amma ba zai iya ki ba saboda kin kwanta da alwala kuma kin karanta ayatul kursi da falaki da nasu uku da ba a cikin to babu abin da zai iya cin na aljaru ko na asiri kun ga tasirin alwala ko da ka ba lokacin barci ba a karkashin wannan nake so in sake gaya muku galibin matsafa idan suka tashi ba da asiri ga wani a ji a kulla ma wancan asiri suna ce ma wanda zai za ta a asirin ga wannan hayaki misali in kin je karki kunna sai lokacin da rana zai fara fitowa wani kuma za a ce sai lokacin da rana yake kan faduwa wata za a ce sai ran da rana yake kan tsakiya tip da kun ga lokutan nan guda uku musamman kar ku rika zama ba alwala da ka kina girki karfe biyar da rabi sai ki alwalanki kuma ko lokacin buɗe baki da alwan kidama dama kina yin buɗe baki sai ki sallah da safe kina tashi a bacci ko kuma kin yi sahur kin gaji za ki kwanta bacci me yiwa kin yi sallan asubahin ki da alwalan ki ko ki kwanta da alwalan ki to ko an zo hada fili da ikon Allah za ki sallama Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tsakiru hadhihi al-ajsada ku tarkace gangan jikinku طهركم Allah! Allah zai karkace ku fa innahu laysa min abdin yabiqu tahiran don babu mutumin da zai kwana da alwala illa ba ta ma'ahu fi shi'arihi malakun ba ce a cikin mayafinsa da yake kwanciya mala'ika mai tsaro zai kwanta da shi la qalibu sa'atan min al-layli illa qala idan dare ba an an gaja bangare ana juyawa ba kina juyawan mala'ikan da yake gadin ki sai yace Allahumma ghfir li abdika in ke mace sai sai Allahumma sai li amatika Allah ga baiwar ka ga ja tana biyu. Allah ga farta mata zunubanta fa innaha ta tsahira dan ta kwana tana da sarki kun da hadda balala akai sannan ga tsaro da ka ku kiyaye wannan garkuwa na biyu ko to na uku al-muhafazati ala salatil jama'a kula da sallan jami'i sallan jami'i dama ga namiji musulmi wajibi ne kuma yana tsare musulmi daga afkawa ko fadawa cikin koman shedani yin sakaci da zuwa sallan jam'i yana sa ya yi tasiri akan mutum kamar hukuma ta kan ba dole ne zuwan ku jam'i amma in ba ta je masallaci ta yi jam'i fa ni'ima madalla in ba ta je ba sai a gida ya yi. ita ba dole ba ne. amma ƴaƴanku maza ku rika nuna musu zuwa masallaci sallan jam'i mai gidan ki sai da muna mishi rufa ka masallaci ya sallan jam'i ba a gida ake sallah ba yau yin sallah ko shi kadai yana kawo tasirin aljani sannan kuma garkuwa na hudu qiyamul layl sallan dare ai sallan dare ko ban san ku komai ba don kun tuna kirsan nan ya ishe ku aya ko sallan dare babban garkuwa ne yana tsare mutum daga asiri yana tsare mutum daga shafan alkani babu wanda yake sakacin sallan dare sai wanda ke ya mai tsari a ba ku kayi da sallan dare makiyanku wallahi sai dai ya zanto kamar da ake ba nan gani nan bari ba yadda za a iya da sallan dare din nan ina so ku gane wani abu wata tana tunanin ina zan iya tashi dare sannan daren ko ba ba ne in kin tashi sai kin iya Qur'ani daga Bakara har na ba inda aka faɗi haka abinda ma Allah ya ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'ani ki tashi sannan sai iya ta maimaita shi yayi ita maimaita shi yayi Wannan Allah ta bata ce sallar dare kun ga dai Qur'ani wace aka sauka sauke ta yayi gaba daya ya rika mai da aya guda ɗaya a sallar dare har ya da duk sallolin ka duk raka'o'in da aya guda ɗaya menene aya wanda ka ce ina in tu'azzibuhum fa innahum ibadu Allah in ka azabtar da su to fa bayin ka ne annabi ya rika maimaita ayan nan shine sallan dare za ka ce ma ki rika tashi sallan dare raka'o'in sallan dare ba dole ne sai raka'a sha ɗaya ba ba dole sai da ka'a shiga uku ba idan kika tashi dare kika yi da ka'a kwaya daya ba wuturi ba shi ma kiyamun laifi ne yayi kuma duk falalan da ake samu kin samu annabi ma wani lokaci yana tsayawa a gudu wani lokaci ya daya wani lokaci biyar wani lokaci ya tara baya wuce sha ɗaya ne shine magana ba an iyakance dole sai kaza ba da in kin tashi kika ga akwai kasala kika ga akwai kaza ki ko raka'a ɗaya ne shi ma kin yi kiyamun layl sai ki dace kwanta annabi sallallahu alaihi wa sallama duk daren da ya tashi ko yana jin zazzabi ko yana jin kasala baya kin sallan ba sai alwaran sai sallan a zaune kun ruwan ka'ida in kin tashi kina jin kasala ba za ki iya tsayuwan ba ma ki yi a zaune yayi shi ma dai kiyamun layl din ne ke kiyamun da in kika fara daji matsala in kika kwana zuwa ki daji ba sai ki ba lissafi ya kwaci zai wuya ki sake yin setirin ki iya fara tashi kuma yanzu misali dalilin azumin nan kowa ta koyi tashi karfe uku saboda girki to da za ki rike wannan karfe ukun ba har bayan azumi alal naki yana bugawa mai gidanki alal naki yana bugawa ko sai ku yi talar duk karfe ukun kullum sai ku tashi daga karfe biyu da rabi zuwa karfe uku da rabi na dare a lokacin da an ke zuwa sama na dare da yana cewa ina ne matsala ta tashi ta gaya mu ina wacce take da roƙo ta roƙa in ba ta wace ce aka jefa ta a matsala ta gaya min in kirin ta a matsala ta sa na gaya ba abin da yake warware asiri kamar sallan dare saboda Allah ne zo da alfawarin, faɗi damuwar an zo da maganin faɗi cutan a yaye miki amma shike nan kin zuge kina tabbaci kaman azhabul kafi da ke namijin wa azhabul kafi Allah wa alaku da ka ku rika tashi dare wa sallu bil layli wan nasu yamu ku rika tashi sallan dare mutane suna bacci kun ga hafsat yar sayyidina Umar ba ba hafsat hafsat yar sayyidina Umar matar waye matar waye ma hafsat din na matan mala abdullahi eh? ko matan mala da social matan waye na yau matan annabi muhammad sun yadda to a takbir ba ku yau kanku kabbara ba ko kuna ji da haushi ne a takbir Don ba ku faɗa ba kuna jin haushi kun ga matar manzon Allah ko wata manzon Allah ya sake ta yana da ta da yake da man ba za ki mun a gida ba lokacin ba saukar da sura da ba ta kama hanya tana tafiya ba saukar da sura al-qalam ba lokacin tana tafiya sai ta ce malaika jure zo wurin annabi ce Allah ne ya aiko ni akan ka ta ji hasad yace kware na faɗa ina take yadda ta kama hanyar gida ta Allah ce ka bi ta kanta ita gidansu rajin a kan ka jawo da ita kada da aurenta fa inna ma sawama saboda haka tana yawan azumin nafila sawama tana yawan siyamun da yake da ka Allah ne maka biyu da ke kam yanzu da irin baccin ki kan waje miki biyu illa lazi alwalin ki ma sai dai zo yana roƙon mutum alwalin ki ma sai dai roƙa amma na ga miki ki tsaya da kiyamun laili mijin yana tsakanin baban ki zai zo da dorina za ka dawo da ita ko kuma baiwar Allah na mata ta gari ka da ita yana gunguniya ce to in baka da ita ba zan ne ma sai ce to an da ki saboda sallar dare ya tana sallar dare har mala'ika Jibril Allah ya aiko a zo a yi bifan da ta dawo gidan mijinta to mata ku rika sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi rahama ga namijin da ya tashi sallan dare da ya alwala sai tashi matar su ke ke ke tashi mai sallan dare sai ta ci tashi ta tashi ba ta tashi ba sai ɗigo ruwan sanyi sai watsa ba ta tashi da Allah sai ta tafi suka da suka yi alwala suka yi sallan dare tare Allah ke da da ita Allah ya lullube su da rahama har gari ya waye annabi ya ce Allah ya yi rahama ga matar da ta tashi sallan dare sai alwala ta zo ta tashi mai gida mai gida mai gida tashi mai sallah da mai tashi mai tama ta ɗau ruwan sanyi tama ta waso mai tashi sai ya tashi annabi ya ce da ita da mijin Allah ya musu rahama da kun ji wannan wani salo ne na soyayya na ibada karki je ki ɗauko bokiti guda kuwa ki juye billahi na zai ki ce mai tafsirin nan shi ya fara an zuba ma ki je ki haɗa min gidani ruwan sanyi da daidai dai don wata wallahi da muguntar da dama ta kwana ina kafin siya mata kayan sallah ba za ta je ta sa ni fiye wata a firiji ta zo ta wasa eh, sama sama da Allah a gaje shi dai a yi sallan dare idan kuka tashi karfe uku kuna girkin nan sai ki dan yi nafila ko da yake mai wa cikin sallan tarawih ko da ka karo kanka kina kefe gurgu kina karanta alƙur'ani sai kiga ko ba ta ga kori ba sai kiga ko an kori ya shiga sai kiga mijin kirkin yayi zan ta sai ba ki san me ya kila sa sai kiga yana sahur yana san kun fahimci gaban nan kiyamun laili ko babban kariya ne a sallan dare na biyar al-isti'azatu inda dukhulil khala neman tsari a yayin shiga ban daki in za a shiga ban daki akwai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'id da yawa ana yawan manta ku yi kokari ku daina manta abin nan ku daina manta wannan abu Ga gashi anan malam wahid yake cewa ku ji wani kissa anan yake wala qad akhbarani ahadu shayatin wani cikin shedanu ya ban labari annahu da qala fi shakhsi ya shiga cikin wani mutum ne li'annahu lam yasta'id inda duhulihi al-qada yake ai malam na shiga cikin mutum da ka fita lokacin da na shiga ya zanto ne in ya tashi shiga ban daki baya yi addu'a ran da ya shiga bai yi addu'a ba shi kenan ni kuma sai na fige fige shi kun ji yadda abin ya faru fatasallaba alaihi sai na samu dama a kan shi wadda kala fidi walakin nan la sai dai Allah a anani alaihi Allah ya taimake ni a kan shi fa amartuhu bil khuruji na umurtai shi yadda fa a tare da alhamdulillah dan shi wahidin ne yake mutumin aljarin ya ban labari yadda ai malam ya shiga cikin ban daki ne bai addu'a ba rana kawai sai na shiga jikin shi malam wai da amma Allah ya taimake na fitar da aljarin a cikin wannan mutumin aljanu da suke zama a cikin ban daki sun fi kowane aljanu musiba da damuwa da matsaloli yau ba kwa gani da dama ana sa mutum sai ban daki sai a ja da gawan shi aljanu ne fa suke mulkuce shi yanzu wani gini ne da muka dawo da shi na zamani yau kun ga da gidajen za a yi banɗaki a can ɗakunan suna nan in za ki dai banɗakin ana ruwa ma sai ya da ke yau wai mun zo wai mu yan zamani za a yi ɗaki ga falo bedroom da kuma me banɗaki a haɗe duka shi me yasa tun da kun ga yanda muka taso da muna na gidajen mu ban daki da nesa nesa a da ba a san aljaru ba Ba mu ma wuraren rubiya nan ba sa shiga jikin mutum to haka yake tun a zamanin annabi na na aisha ma za ku ban dakin ma a wajen gidansu Na laraba da a zamanin annabi ba gida da babban daki ta ji a ita bayan gida yasa kuka ji da ana kiran ban daki bayan gida ba a yin shi ma a cikin gida saboda kazantaccen wuri da kuma wurin zaman aljanu yau sai zan za a hada maka dakin sai zama duk gidajen mu galibi zai wuya an kun goma ne ba za mutum biyu ku suna da aljanu ba saboda zo ka ɗakin ku ba ga ɗakin ka ga ɗakin su kuna makota ba zai kama ziyara ba zai kama miki ziyara muna za a samu matsala to irin wannan ban ɗaki na zamanin to yana cikin abubuwan da ya kaya waitan aljanu gaskiya mutane kuma dan neman sauki ban ɗakin ƙazantaccen wuri kana ɗaki wari yana damunka ba gara a nesan tashi ba ko dan lafiyar mutane to aljanu da suke zama a cikin ban ɗaki abin da yake faruwa duk lokacin da zaki shiga ban ɗaki kina wannan addu'an sai su makance in sun makance ba sa haƙura ba duk da haka sun rika lalube suna lalube suna lalube waye su more in zaki awa a ciki ba za su zuwa inda kike ba har ki gama kina fita ki ce wubra naka to a lokacin idon shi zai dawo kuma idon zai da ko da ya tashi ba zai ga waye shigo ba Allah ya makantar da shi wannan ma ne aljani da kanshi ya bada wannan labari ga shi ce, wa qad qala li ahli jinni malam wani yace wani cikin aljanu ya ban labari inna allaha atakum aslihatan ku banu adam Allah ya ba ku wani makami ya tana da ƙarfi bai ƙona kuna iyawa an taɓudu alaina ku a ku kashe mu da ita kuna da makamin da za ku buge mu tun mu mutu wala ku ba ku ta da ku da ake ba ku aiki da ita Wani da ake ba ku da ake ba ku aiki da ita ko ba da fitar na azbabun a addu'o'in annabi kun gani sai mara wai da yace faqad sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallama hakika ya inganta daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi annahu kana yaqulu idza dakhala al-qala'a annabi yana yawan fada idan ya zo shiga ban zaki sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Allah ina neman tsarin ka daga annabi na miji da aljani mace ai abin da yake nufi min zukurani ina ne? Da ka kun ji karfin addu'a shiga ban zaki ko to ba kuma bayan kun rike ƴaƴanku ƴaƴanku dan Allah wani yaron ba tun yana karami aljanna su gaske shi to daga ban ɗaki ƴaƴan ku za su shiga ban ɗaki ko ki ce man yayi addu'a ko kuma kina sai ki ce kai da murya in ya bata ki gyara shi inda zaki fara koya musu kuma gashi nan idan kina da ƴa ko ɗa wanda kin fara daura shi a ko idan kika ɗauko ko za ki sa shi ko shi ai ba zai iya zo ba ba su da baki lokacin yanzu kin yi addu'a sai ki ɗaura shi shi ai nan ne ban ɗaki kafin ya fara guda za ki daura shi cikin gobe kafa sai Allah kuma sai gaba ya fara ba kafin ya daura abu to yara za su rasu in Allah da suna da kai ba su da magana. ya ka kula da wannan kuma guda biyar na shida al-isti'azatu inda dukhuli fi salati neman tsarin Allah in za a shiga sallah ku kula da gaban nan shi ma idan aka zo za a yi sallah akwai addu'an bude sallah ai idan aka ci in liman ko kuma ko da kanki zaki sallah ka ce Allahu akbar kin ga kin yi kama kin yi kabbaran harama to daga cikin addu'o'i bude sallah akwai me Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asira. yana nan a cikin gurin na ku sai ki faɗa ka uku ko kafin ki fara alhamdu sai ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafsihi kha'un ne wa nafsihi sa'un wa hamzihi da zayin a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi min nafsihi wa nafsihi wa hamdihi duk a zuciya za ki fara daga nan sai ki fara karanta alhamdulillahi da murya ma'anan shi Allah ina neman tsarin ka daga shedani jefaffe ka tsare ni daga nafsihi wato girman kai irin na shedan Allah ka raba ni da shi wa nafsihi da kuma waƙe irin na shedan wa hamdihi da kuma zungura na shedan duk ka raba ni da shi da ki fara karanta alhamdu garkuwa na bakwai ta'dilul bar'ati inda al alaiha garkuwa da za a ba mace lokacin karewan aurenta ina so ku kula da wani abu anan to da dama ko ban sani ba ko anan ana yi yarinya sai ka kaso aure wai sai a kira malam wai ya kewaye ta da ƙur'ani, ko a garin nan na san ba ku al'adan ne akwai masu a nan ma na gani a biyu wasu suna yi wai wannan kewaye ta da za a yi ko sauke mata Qur'an da za a yi wai tsari ne to bai tabbata ba to da bai tabbata ba mai ya tabbata da gaske ne ana so a ba amarya addu'an tsari lokacin da ta taso aure wanda zai bata wannan addu'an kuma ya mata addu'an shine angon da ka duk wanda ya tashi aure kuna ji ko da idan mutum ya tashi aure in bai iya addu'an ba to kana daura mai auren in ba ka ba sai a yi aure ku ga kullum yana cikin matsala yanzu ba ga ana iya yin aure ku ga da aka yi auren da gagara zama ya gagara zama akwai matsaloli da ke faruwa to akwai addu'an tsari ma amarya ba sai wani sauran qur'ani kan wannan ba a yi a musulunci ba da an tabbila ala zaujatika tabaq yadaka daka yumna ala jabatiha bayan an aura maka aure da amaryarka an kawo ta gidanka kana shiga ɗakin ta abun farko da za ka fara yi menene za ka umarce ka koyi sallah na fila raka'a biyu amma in ba ga da tsarki ai ba zai mai alwala da ya sallah ba ta saba wa Allah in kuka yi sallah to za ka ɗauki hannunka ka ɗaura a kan goshin wannan da kuka da tsari ku da za ka yi da idan Allah da Allah zai raba ce nan tsakanin in ma ba ku samu kun yi sallah ba zai hana kai maka addu'an ba addu'an ga shi nan shine Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma dabaltaha alayni wa a'udhu bika min khairiha wa a'udhu bika min sharriha kai wa sharri ma tabartaha alayhi kuji an miki auren bai iya ba sai ki koya mai Allah ko kuma ki rike goshin shi ki mai ko ko ki iya ba ko kuma da koya mai in an yi auren ai mazan ne akwai girman kai a sune asalin kan magoro ba amma kafin a yi auren dama da Eh, bazar kwailan soyayyar duk abin da ta koya mai zai karba Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma dabaltaha alayhi kun rike wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma dabaltaha alayhi Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma dabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma dabaltaha alayhi ma'anan addu'an shine Allah ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da ka halicce ta da shi duk sharrin da take da shi to kun ga sharri yana iya zuwa cikin ta Allah ka tare mu daga gare ta wa sharri ma tabalta alaihi da sharrin da ka halicce ta da shi to sai ga kin zauna da mijinki duk wani abun sharri da wani kaza wannan addu'an ya riga ya kakkabe komai an gane da haka wannan shine babban addu'an neman tsari amma babu wani addu'a babu wani kewayawa da Qur'ani ko kuma in za ta shiga gidan angon sai a da wani kafa wai za ta fara shiga har akwai kafan ko da wani kafa ake fara shiga gidan ango eh suna yi ai ba ga sun yi bikin ba da wani kafa ne eh to da kafan dama ke fara shiga ɗan gidan ku kuma da kafan hagu dama kowane gidan za a shiga gidan a shiga da wani kafa kafan dama wannan ta in na ango shiga da nadama wai ta ce wai in an yi aure yana ta haduwa da asara wai ta shigo da faran kama ana nufin ta yi bakin fenti na zama da shiga da bakin kaba ke nan sauran garkuwa na takwas ibtida'ul hayatin saudiya bis salati garkuwa har yanzu wannan ga miji ne da amarya har yanzu rayuwan aurensu da sallah shine abdullahi dan mas'udin ya gaya wa wani ango dan wani ango ne yanzu ce wallahi na yi aure yau zan shiga dakin amarya amma a tsoron da yake kada in shiga ta gini ko wani abu sai ce a ka shiga dakin amarya ka kana shiga farkon abin da za ka yi ka umarci ta yi sallah a bayan ka ma'ana kai ne limami kai za ka ja ku sallah in kuka yi sallah sai ka ce Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya Allahumma bainana ma jama'ta bi khairi wa farriq bainana idza farraqta ila al khairi Ku rike ba wanda ba su yi aure ba sa ba samarin su ba ba su zo wuri yi cikin da waka ba su ba ba su ba su ba su ba su ba su ba su ba su ko kuma mu fara yi wa duk wanda ya je neman aure interview ko ko kuwa Allahumma barik li fi ahli kuna ji bayan an yi lafiya da kafa ne ba da da wannan addu'a na kawo ba to wannan addu'an kuma ba zai rike gocinka ba zai daga hannu ita ma ta daga hannu suna roƙon Allah yana yi tana cewa amin kuna ji Allahumma barik li fi ahli ma'ana Allah ka yi min albarka game da iyalina da nan wa barik lahum kuma Allah ka sa albarkar su tare da ni Allahumma jama'a bainana Allah ka hada tsakanin mu ma jama'a da duk abin da za ka hada da iyalina ka hada mu akan alkhairi wa farriq bainana Allah ka ta ta ba su ba ka ta ta ba su da alkhairi ka raba zuwa ga alkhairi ina ma'anar rabuwa mutuwa kenan ai ka hada mu a tsari da zuwa zuwa a cikin juna to kun ga wannan an bude rayuwar aure da wannan addu'a amma auren da za a zo a bude rayuwar auren da rawan DJ da ƙauyawa da ai za a gani wai za ta zo ne ba auren da ake DJ wai kana so kuma wasu a irin shaf jafar waya auren da irin shan albani anya ya ji haifon yaro kan gararre wala hasa bibi daga rawan bibi ya ɗauko shi ma da ya fara karawa kenan aure aka yi ta hanyar addini ma ya aka gama to kun ji wannan garkon kun rike addu'a Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya Allahumma jama'a bainana ma ta bi khairin wa farrif na idza farrafta ila al inda ka tabe ku gama da malaman ku ga sunan garkuwa na tara at-tahsil inda al garkuwa a lokacin saduwa lokacin da mutum zai karu da iyalinsa ba a so a yi saduwa irin na dabbobi babu addu'a ana so in za a yi saduwa akwai addu'a annabi yake cewa idan mutum ya zo saduwa da iyalinsa ya karanta wannan addu'a bismillahi اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا النبي يقول idan suka sadu a wannan saduwan in an samu ciki to yaron nan in an haife shi har ya fara rayuwar shi sai nan da asiri ba zai iya cin shi ba Allah zai ba shi garkuwa ma'ana idan ba ku yi wannan addu'a ba kuka haifi ya'ya kun tushe su aiko wannan addu'an a salatan namiji ne ake bukatan ya rika yi to aka ce mace za ka yi a cikin wannan addu'a addu'an namiji ne ya in ba ta faɗa in bai faɗa ba ka sai kai ba laifi wani kuma ana iya ba shi ba bai iya addu'an ba to kun ga an samu matsala kenan to a hikimance sai ka koya mai wannan addu'a malam wani da yake ta wani aljani ya bani labari bayan ya musulunta dan shi wahid ba bani yana nan da ran har yanzu malamin mutane ne da aljani yake wani aljani ne bayan ya musulunta na musulunta sai yake ban labari yadda aiki aljani ne annahu kana yushariku hadha ar-rajul al-marid fi mujama'atihi li zawjatihi to di labari aljani ya shiga cikin wani mutum shekwai da ya tashi mishi rufiya karta sai yi fita ya musulunta sai wani ya ce to kai da kake bikin shi kake ya ce ai malam da na shiga bikin shi duk ran da zai sadu da matar shi tare muke saduwa da shi yace dan baya yin addu'a sai mu yi tare da shi li annahu lam yakun yaqula hadha du'a dan baya wannan addu'an. ce baya yin wannan addu'a da ka in ya zo saduwa tare muke yi kuma dama akwai hadisi annabi ya faɗa duk mutumin da zai ta abinci bai bismillah ba da shaidan suke ci duk mutumin da zai ta abinci bai addu'a ba bai bismillah ba da shaidan suke ci to saduwa da matar kama in baka yi addu'a ba kuna saduwa ne da shaidan sa wani yaro za ba ko taurin kanshi ba irin na mutane ba Allah wani yaron taurin kanshi Allah ko aljani zai tsara mishi girgama maharsa biyu biyu a addabi kowa har iyayen shi ya fi karfin su bare wani kana aje motan ka zai je tsiyaye iska kana aje keken ka zai je tsiyaye iska in ya zan aiki yaro ne barwa zai je ya huje in an aiki wannan da ɗari biyar jam zai je da mun da kwashi kudin ya ce kuma in ka je ka ce ne za ka ci ubanka dan yaro haka ya dan ki zai zo gida yana koka kudin ya fadi ga mun gaskiya ya fadi ya fadi mama yana tsoro in ya faɗi wane ne to an jima za faru a kwana sun je wasa haɗa zibi to ana saduwa ne tare da shedan a ciki kun ga wannan addu'an yana da muhimmanci kowace ka rike addu'an nan su sake zama da mai gidanta in ba ka ba akwai matsala kenan babba ma'anan addu'an bismillah da sunan Allah Allahumma na shaytan Allah ka ta mu daga shaytan kin ga an kori shaytan kenan Wajen wajannibi na ma zakana duk arzikin da zaka ba mu na da'a saduwa Allah ka nesanta mana shaytan daga inda dan mu yake kenan an samu babban garkuwa. duk ran da za a sadu a rika yin wannan addu'a din shine malamai da yake sarki ya tabbata ga Allah a ce muna da wannan takka mai tsada amma mu san kimanta ba yanzu aljani ne yake bada labari yace ba a addu'an tare muke yi garkuwa na goma ta tawadda qabla an-naw alwala kafin bacci tsaguna muku na fara muku shi sama haka yanzu yana cikin garkuwa na goma ki yi alwala kafin ki bacci sai ki karanta ayi sai ki fara ambaton Allah har bacci ya neme ki idan kika karanta ayi ki wato shi falaki da na Sai ne zaki sa hannun ki kusa da bakin ki ba yawo ake tofawa ba hannayen kina kusa da bakin ki kina karanta kulhuwa falaki na sai ki fara shafa tun daga kanki har abun da ya gangaro na gangan jikin sai ki sake yi ki shafa ki sake ki shafa sau uku ko to shi haka kursi za ki karanta shi haka shi ba a tsofa bare a shafa idan kika kwanta za ki kwanta ne akan barin gefen ki na dama in kika kwanta sai ki ce bismillahumma ahya wa amutu in kin faɗi wannan to daga nan ki samu ambaton Allah ki kai ko astaghfirullah ko subhanallah ki yi kai kina sai ke kawai har bacci ya tafi baki tsayin ga baccin ya zo ba ya inganta wani shedan ya ce wa abu huraira duk wanda ya karanta yasin kursi kafin ya kwanta ba zai bushe ba har gari ya waye Allah zai turo musu mala'iku suna tsaro a kai shedan ma ba zai iso inda yake ba yana bacci ne shedan bai isa na so inda yake ba zaka kun ga wannan addu'an yana da ƙarfi shin ana yin wannan addu'an a tafa ma yara ba a yi aka ce na duniya ba ne ba su da dukiya to 'ya'yanku ku ba za su kwanta ba wannan tsari 'ya'yanku ku da ba za su iya karatu ba ku ji da kyau idan ɗanki zai kwanta ko jaririya ko yau aka haifa in za su kwanta ɗauki hannunki ki ɗaura a kan kan yaron sai ki ce ko in duka bi kalimatin lahi tamma min sharri ma qala wa izuka bi kalimatin lahi tamma min sharri ma qala wa izuka bi kalimatin lahi tamma min sharri ma qala yanda ko dina kafa hukun to kafa hukun in maka ce kuma ko cikin kuski bi kalimatin lahi tamma min sharri ma qala wa izuki bi kalimatin lahi tamma min sharri ma qala wa izuki bi kalimatin lahi tamma min sharri ma qala ku rika addu'a gari ya waye kullum ki tattara ƴaƴan su kowa rike guda maganin maita ne maganin asiri maganin daga nan sai ki saki da ba zai same shi karkuwa na goma ɗaya idan kika yi asuba karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari kafa nawa kafa dari wata zaka ce hadari eh to addu'a ne ga tsaro ne ga lada kafa dari kina yi kina irga da yatsunki da yatsu annabi ya ce kuna irga da yatsu ran kiyama yatsunku za su yi magana ana zuwa ran kiyama kafin a muke sami sai ya zuke fara magana ya ce da ni take istighfari da take kaza mustamjiqat za su yi magana in kika yi da tarbi ni ban ta ki laifi ba amma kuma tarbi zai magana ranar ya zama kasa ba zai ba da shaida ba da ka sai koyi lissafi da yatsu in kika yi la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir daya biyu rike da yatsa ɗaya biyar sai ki sake yi kin yi biyar guda biyu haka har ki fitar da ɗari na sannan kuma ya inganta daga annabi yace duk wanda ya faɗi la ilaha illallah dinnan wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari ko annabi yace za a baki lada kamar ya sayi bayi guda goma ya yanta ku bi sabilillah kun ji bana daya na biyu za a rubuta ya yi aiki masu kyau daban-daban har guda ɗari na uku za a kankare mai manya-manyan zunubai guda ɗari da ya a duniya sannan kuma na hudu kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawma hu zalika hatta siya. za a zubo mai malaiku su suke gadi shi sun zama shi gadi duk inda yake suna kewaye da shi har sai rana ya faɗi har yamma yamma kuma kin kin sake da la'asar to kina da la'asar na la'asar sun zo har gari ya waye wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma da'a bi da zaki mutu a rana zaki je wurin Allah duk duniya ba wanda ya je da irin wannan ladar sai mutumin da ya aikin da ya fi wannan yawa na goma sha biyu addu'a yayin shiga masallaci wani lokaci shiga masallaci zai kama su kun wa'azi ko kun shara ne ko kun wani abu to idan za ki shiga masallaci sai ki ce a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم كفاية كفاء آية تيجي شبكة مصلاتي in sake nesa ta kanki daga inda shaidan yake ko yadda 'ya'yanku in za su shiga masallaci su rika haka gasa daga annabi annabi yace duk wanda wannan addu'a wata addu'a a'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim wa shaytanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim annabi yace duk wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da ya shiga cikin masallaci yana shiga da nan da kuma bin ne sadar yau da yau an gama da ni tsakanina da wani yanzu ba zan iya zuwa inda yake ba kenan shi kenan an gama da ni na ta uku idan gari ya waye akwai wani addu'a jiya da na baku ku bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim kuntuna to wannan addu'an da safe sai ke shi kafa uku dan na san ku rubuta to sai kuma da shi kafa uku za ku kai da safe annabi yake cewa ba ba babu da sai fa bismillah kasance a wannan yinin zai yi ne lam ya furra ba wani abin da zai cutar da shi kuma wani albishirin da ba ku sani ba hatta kunama da maciji ba zai iya wanda ya karanta wannan addu'a ba wani cikin sa'abban manzon Allah wata ran ma ya harbe shi kace gari ya ya harbe ka yi ta'ani na san da ni akwai wani addu'a bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiu alim in nayi shi guda uku to shine rigakafi na zai shiga gona in shiga jeji in sa hannuna ta ko ina in zaro ta lafiya yace yau na manta ban yi ba sai kuma haɗu da kaddara sai kunama ta harbo ni Mustapha Murad ya kawo wani kissa ina garan nan na faɗa muku wanda wani cikin dare zauna a jeji ya karanta wannan ne kafa uku sai ya kwanta ya kan daga ga maciji a kan shi masjidin bai iya mai kowa saboda mai ya karanta bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim to safa uku yamma uku ku rike wannan addu'a garkuwa na goma sha hudu na kusa da karfe addu'a yayin shiga gida bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah kula in kin zo da daga cikin gidan ki kafin ki sa kaman ki tsire waje sai ki karanta dan wata mata aje asirin a kofan gidanki ne kina sa kafa kin taka to ki karanta addu'an kafin ki sako kafa waje bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai a wurin Allah annabi yace idan kika yi wannan addu'a ko lokacin da zaki fita ta ki zaki fita da ba, amma ta ki ki fara wannan sako fika shi ke nan sai ka mi ga ina ganin ki amma za an gama da ni ba ki san wani abu ba ko ki sannan ga har an baki rigakafi a kaina wa uji ki ka san da farkin Allah wai ko ka ha ba ki ba duk layi da kika shiga ko yana ganin ki fara ya san da layi kun san sai ina umar annabi ya faɗa cewa duk layin da umar ya shiga sai shekan su fara to duk an sun wannan ba duk layin da kika shiga shekan gudu ya ce baya iya zama wurin sannan kuma in shedanin nan ya kama gudu ko yana tafiya sai su karo da wani shedan sai su kake gudu wannan sai su karo sai su karo mala'iku suke kewaye da ita in za ka iya ce ka zai ce kuwawa ne ni masu nima ku kara da gudu ba zai iya da ce ba muna da magunguna muna wasa garkuwa na goma sha biyar na karshe Jiya da safe da yamma a kowane kalimatin lahi ta ma'at min sharri ma fara a kowane kalimatin lahi ta ma'at min sharri ma fara a kowane kalimatin lahi ta ma'at min sharri ma fara kafa wannan addu'a idan kika sauka a masauki ko kuna tafiya a mota motar ku ya ba su sauka a jeri jiya na ce in kun zo makarantar nan ku rika addu'a ba to wannan addu'an ma ku sa shi a ciki a kun bi kalimatun lahi kama min shar ma ala dama duk inda yake ko mutane ba ka zama aljanu na zama a wuri annabi ya ce to duk mutumin da ya karanta wannan addu'a duk inda ya zauna shedan ba zai maso inda yake ba duk wani abun cutarwa maciji kunama ko ma me ba zai iya mutuwa wurin ba har sai ya bar wannan wurin da ka kun wannan babban garkuwa ne da ka waɗannan su ne rigakafi guda goma sha biyar waɗanda musulmi zai amfani da su don me wanda ko an mai asiri da ikon Allah ba zai kama shi ba ko an ya ne kure shiga jikin shi aljani ba zai shiga ba da ina hada ku da Allah ku yi kokari waɗannan abubuwan ku rike su kuma ku rika babbaka su a aikace din ku rika iya kokarin su ina gaya muku kowace cikin ku tana da makiya kowa a rayuwa yana da makiyi ba mai kare ki daga makiyanki wallahi sai Allah wata makiyarki ma a cikin gidanku take wata makiyanta a gidanku wani makiyanta a daɗin wani makiyanta a matan shi wani ta ma mijinta ne Allah ya faɗa ba ta ba ya karya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaru da ka Allah ne kadai koyin bawa kuma shi ne yake gama miki komai da ka ku rike waɗannan abubuwan a matsayin garkuwa yanzu in Allah da za mu tsaya a nan ranar asabar idan Allah ya kai mu nau'o'in asiri da yau ake yawan yi wa mutane akwai asirin da za a yi wa mutane sai a daure ta tsakaninta da mijinta wata matar za a asirce mijin duk ran da ya shiga ɗakin ta sai da shi ba namiji ba wata za a maka asiri a rufe gabanta akwai asiri da za a yi kuma na araba tsakanin miji da mata ana yi akwai asiri da ake na araba tsakanin uba da ɗa ana yin asiri a raba tsakanin mace da 'ya'yanta ana rabin asiri a raba tsakanin mutum da mai gidansa a wurin sana'a wani a yi mai asiri don a kore shi a wurin aiki. shi ire-iren nau'o'in asirin nan kun san akwai to za mu ka irin nau'o'in asirin sannan kowanne yaya ake warware shi to yaya ake warware shi zuwa ranar in Allah yadda ina zai kun gama da kudin an awa din nan an mun je za mu miƙa wa mai firintin din in aka miƙa mai ya buga in ya ko kafin asabar sabar kan zo mu ajiye ko a wurin alhaji umar ko wurin mala abdullahi sai a ajiye ranar asabar da an taso kawai zai fito mana da shi a nan to dan a ranar asabar da lahadi za mu karanta su insha Allah da jin waɗannan nau'o'in asiri din insha Allah don haka za mu saurara a nan insha Allah akwai bayanai ko biyar da muka akwai takardar kama ai da za ka karanta yawa

yaya ake yin sallar raka'atul Na na'am sallar raka'atul fajr na farko ana yin sa ne bayan an kira sallah na biyu kun san kiran sallah na asubahi guda biyu ne kiran sallah farko wanda shine lokacin da ake yin sahur kira na biyu kuma kun ga lokaci yana nuna cewa lokacin sahur ya kare to idan aka kira sallah na biyu to a lokacin ne za ki yi alwala ya ka ta yi fajr ma'ana raka a biyu kafin sallan asubahi idan kika yi wannan raka a biyu kafin sallan asubahi to bayan cin idar in ya so sai sallan asubahi amma an so in kin yi nafila raka a biyu na raka ta yi fajr in a ɗakin ki ne sai ki dan ki shingida a kan hannun na dama ɗaya da gwiwan hannunki wannan yana kan ƙasa haka ko a kan sallayin ko kafin ɗin ko da ruma idan ki gida kafin lokacin sallah ya yi to idan lokacin sallah ya yi inda suka yi kafin da fajar din to ki dan canza wuri ana ko in su yi da fila a inda yi fila in zan yi farilla to idan canza wuri ko kuma ki fita a ɗakin ki sake dawowa ko kuma ki yi magana dan ya nuna mai kin sa iyaka tsakanin nafila da farilla akwai da yin sallar farilla a take a wurin zai sake min jari na fila ba daidai ba bane ba sa annabi yake ba annabi yin zai na fila sai ya fi a masallaci ko ne wa wani magana ko ne nan da wuri to ke ma ta ciya na sannan kuma ba a yi fadar ba shi da wani suke cikin sura wato ke kantaccen sura da za a ce sai shi ake karanta bayan fatiha a ai fadar a ka takaita karatu ba a tsawaita karatu na na take manzo Allah a rakatai badir baya kawai ta karatu kace wani lokaci ina jin ma an ya karanta sura ko bayan fatiha saboda da zai rubuce wace tafta aka sai idan da su abu ya biyo ne idan kika makara sallar asbahi kin tashi sai kika ga karfe shida yayi kin ga lokacin asuba ya wuce to in kin yi alwala ta kin ya halatta ya raka a tayi fajr naki sannan sai ki sallar asbahi maza idan suka tashi an fi so kafin su je masallaci su yi raka a tayin fajar amma miji ne sai tashi sai ga har an fara sallah a masallaci yanzu ba zai tsaya raka a tayin fajar ba in zai je samu jam'i in an idar ya halatta a masallacin sai ya miƙe amma sai canza wuri daga inda aka idar da sallah sai je na fila raka a tayin fajar guda biyu a matsayin ya biya wanda amma shi ma kar ya bai da ɗabi'an shi kullum shi makararre ne daga a cikin fata za ta sai ban an idar da sallah in ya mai da shaka kuma ya zama ya yi bid'a wallahu a'lam baraka a cikin fata kuma babu wani addu'a da aka ware falala da kafin fata kuma annabi ta ya fi abati duniya da abin da duniya ke cikin ta tambaya na gaba tana cewa assalamu alaikum malam Allah ya tsara wa malam lafiya mutum ne ya aure mace bayan ya aure ta sai kuma ya sake ta ya sake ta sai ya sake auren wata ya auren wata kuma sai ya mayar da wancan da ya saka da farko to a cikin kuwaiwa ta ce wa gida ya aure ta farko ya wani aure daga ba kuma sai sake dawo da ta farko don wace ce wa gida kai wato ke da wato yanzu kuna fada a kan mulki ikon Allah kaga tuni guda a teku suna takara na farko shi al'amarin mulkin uwar gida ba musulunci bane ba sunna bane a musulunci babu wata wanke uwar gida a musulunci babu ba mata annabi sun gara ba hmm. ko ga ma uwar gida kun ga dai Khadija ta rasu kafin ya aure saura hmm. da ya aure suna sauran wace ce za ka gama ina uwar gida a cikin eh? ku gaya mu babu kawai da haka mace in ta zo gidan mijin da in sun gudu ne na farkon ta shekara talatin da mijin na ƙarga yau da dubu matsayinsu da a wurin mijin wace ce ba matar mijin ba tana da wani fifikon da ya fi na wancan da in za a yi abu ta ce tun da ke an daɗe ke za a fifita ki akan sauran yayi zalunci duk matsayin su da ne sawaki ne ka asnanin miski da ka musulunci babu bukatar uwar gida ba wuce ne kawai ba maka uwar gida sarautar mata da ka in an ka abu ma a gaban ta za a je ta ce kai kafar ita ce kai kaza wani lokaci za ka yi ta kare kima a tsakanin mata wani yana kare gingimu a tsakanin ka kawo kawai ka kasar samu da ka manzan na iya zo da abu tsakanin mata shi yake kasar in abun da kuma yana bukata kamar zai yi tafiya ne kuma ga sunan da yawa da wacce za a tafi annabi sai yi ƙuri'a a cikin tsakanin su wacce ƙuri'an da ya fito da ita ita nan sai a tafi da ita ita na raba gardama amma su ce gardama cewa sai ta uwar gida wani uwar gida ba shi da asali a musulunci gida ka ne ma ban sani ba wallahu a'lam ya tambaya na gaba tana cewa Bala a yi mana bayani a kan abin da ya shafi sallar tarawih. Domin wasu idan suka je ana kan sallah an idar da sallar insha'i, in sun zo kawai sai su jona su ci gaba da sallah ba tare da sun yi isha'i ba. To a yi mana bayani ya za a yi. Kafin daga tambaya wato shi ma ana nan da na yi magana dangane da uwar gida ɗin abin da nake so ka fahimta kashi zaman aure. zama ne na fahimtar juna da zaman lafiya ah, da kika zo in ce amarya ce wacce kika tarar da ita ai za ki da mutunta da misali ko da misali ana yin samun amarya da ta girmi uwar gida da ta tarar to ko da kin girme ka dadewar da mutunta ke sanin gida sai a yi mai sai ki zauna da ita lafiya da mutuntawa da karramawa batun cewa wanda ta zo da wanda wanda ta zo da kaza a samu tuntawa tsakanin kowace ta ba junan ta girma da daraja amma in aka waye gari wanda tana jin ni ne ko uwar gida ana yi abu ba a yi da ni to abubuwa da yawa na gaya miki za a yi kasa tusa miki bakin ciki wajen rikada mutum da ita ce uwar gida abu da yawa ba a yi da ita aikin da ni ne uwar gida komai a zauna da ni wanda kuma sai ka ga ba haka take ba shi ke sa ta tusa miki bakin ciki amma samu zama mutuntawa kawai shine abin da musulunci ya in insha Allah dangane da magana akan sallar tarawih gaskiya ba daidai ba ne ki zo masallaci ana sallar tarawih an kidar da isha'i sai ki jona tarawih ba ki sallar isha'i ba shekul islam ibn taymiya ya warware rigima a nan yace duk wanda yazo ana sallar tarawih bai yi isha'i ba ki jona tarawih ba ana yin biyu sallama ba idan aka yi biyu aka yi sallama ɗin ke ba za ki yi sallama ba sai ki miƙe sai ki tara ka'a biyu a asirce sai ki zauna ki yi sallama kun ga kin san da isha'in ki daga nan sai ki zauna muku abin da kika samu na ne sai Allah ya baki ki wallahu a'lam sauka ne a bakin da da ya da kuma nan tana da azumin ta fa duniya ya a bakin ta azumin ta bai baci ba azumin ta yana nan domin a nan ina fahimtar ta fahimta abu biyu na farko a akwai masu a injiniya ta a jikin mutum azumi ya baci wannan ba daidai ba in ba jinin al'ada ba sai na zo abu da yake fahimta tun da jinin ya fito a Ka kaga mai yiwa ne jinin ya ɗan wuce cikin bakin ta. to yawun da ya fito a cikin baki kai ba ma a baki ba ko yawun da ya fito a hannunki mutum zai iya zasan jini wai saboda ya kara mai koshi ai ba zai zasa ba sannan jinin da ya fito a bakin ki dan ya da su ba ki ba dan kina so ba dan ko ba ki da azumi zaki zaki kurkure ne ki zuba saboda datti ne kazanta ne to wannan jinin da ya fito a bakin ki yana matsayin kamar yawun bakin ka mutumin da ya haɗa yawun bakin ka ne shi ya karye ne zai kare ba da ka jinin da ya fito a bakin ka dan ya wuce masa wuya azumin ta bai ba ba azumin ta yana nan wallahu a'lam Sai tambaya ta gaba take cewa Assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya. Tambaya na shi ne yaya matsayin auren da aka yi wata biyar mijin baya cin abincinsa kuma bai daina zuwa ba. Gida shi ne da shi yana zuwa ɗan gida. Ita baya zuwa gidanta ne? Yana zuwa amma baya cin abincinsa tsawon wata biyar. amma ko duk mu'amalan aure za su yi wannan ko mu tambaya amma dole ka tambaye sai ka gagara gane a cikin wato matan ki biyu ne sai gidanta da daban ta ma wannan gidanta daban kanan girkin ta zai zo amma ba zai ci girkin ta ba to abin da ban fahimta ba duk mu'amalolin aure suna yi iya girkin ne baya ci ko kuwa sannan kuma me yasa baya cin girkin ta ya kamata a yi bincike a kan waɗannan ƙabiya da haka amsa ba zai iya cewa ba sai kin sake mana dogon rubutun da za mu fahimci abu. da matsalan tambaya in baka fahimci abun ba za ka iya ba da amsan abin da za ka da hikima ne kuma tsakanin ma'aurata ne da haka abin da ba mu fahimta ba duk mu'amalolin aure yana faruwa tsakanin su ko iya girkin ne baya ci akwai wanda zai zo ba zai ci abincinka ba in sai sannan kuma mu'amalan aure ma ba zai yi da ita ba to kaga wannan wani ana iya bincika mai kai mai ne me yawa akwai laifin da ta yi mishi shi kuma tsawon wata biyar da ya kai wannan fushin akwai sigiri ne a ciki ko babu kaga ni yana buƙatar fahimci abubuwa game da wannan takarda da aka ta sake rubutu ranar asabar insha Allah sai mu amsa Sai mana bayani in ya zo mu'amalar aure yana faruwa tsakanin shi da ita sannan akan wannan matsalar abincin ta ba ta wuri ta nemi cewa bai kai mai don mu gane wani irin matsala ne yake faruwa duk matsalar da za a warware ne ko matsalar akwai fili ne a cikin koyaya to a nan ne za a iya gane cikakken wani amsa za a bayar insha Allah. Assalamu alaikum Allah ya kara gafarta wa mana. tambaya na shi ne wai ya halatta a ɗauki zakka a fitar da shi wani gari kamar a garin nan a kai a ba zakka ba ce nan bai halatta ba gaskiya a ɗauki zakka a kai wani gari a nan daga nan dan ba sai a tattari zakkan dan coba sai a kai biyu bai dace ba ba a ɗaukar zakka daga wani gari a kai wani gari sai dai in ya zama garin da aka fira zakan duk garin babu mabukaci duk sun wadatu sai zama ga wani gari kuma a gefe mai yiwa suna fama da yunwa suna fama da annoba na talauci suna cikin wani bukatuwa na gaske to wannan ana iya ɗaukawa a kai can da nan ba mabukata ko kuma nan din ma akwai mabukata sai zama wancan gari na gefe suna can cikin damuwa akwai annoba da sauransu babu masu hali a ciki a nan ɗin kuma aka ce yana halatta ba a ɗauki zakkan duka ba sai dai kaɗan ɗiban wani abu daga ciki a kai wani gare gari a nan a irin wannan ba in akwai ibtila'i a kan amma in ba haka ba saka siddan a ɗauki zakkan sai a kai shi wani gare kuma ga mabukata a wannan gare wannan bai dace ba gaskiya wallahu a'lam eh da wannan addu'o'i ne suke bukata na farko ke cewa su biyu ne a wurin mijinsu to amma a gaskiya al'amura sun rikice a nata gaba daya ba ta gane kan mijin ta rasa gane ne matsala duk abin da sai dai namijin yana ganin kamar ba ta yi ba suna zama ne kawai dai hakuri take yi tana nema a tsaya da addu'a Allah madaukakin sarki da addu'a da tsakanin sai kuma wannan neman addu'a na gaba take cewa a taya ta da addu'a mijinta ne yake sai kuma da na karshe wata ta aiko da ɗari biyu tana ni da wannan a mamanta ah, Allah ya Allah ya jarrabe su da wani jarrabawa ne eh Allah ya jarrabe mu a eh, ah, da farko ita wanda suke samun matsala da mijinta bayan su yi a wurinta muna addu'a Allah madaukakin sarki ya warware musu wannan matsala ne wani lokaci idan kina samun matsala da mijinki yi bincike me yake faruwa ne tattare da ke domin galibi maza idan ya zama yana da mata biyu to wani lokacin akwai abin da baya samu ne a wurin to ya fi samu a wurin wanki to sai shiga ana yawan samun matsaloli a kan haka da haka kamar karatun da nake zan zo in yi muku wato a cikin halal sihiri na halal kuma ce babban abu da ake so ta kula da kanta abin da ya shafi sassan jikinta da sauransu shi namiji yana da wani ɗabi'a wanda wasu abubuwan sirri ne ah, namiji yanzu idan yana da wasu kamar sun kai biyu uku to akwai sirri ne na cikin ɗaki wanda irin kula wanda ya fi samu a can in yaga baya samu a nan to sai ya zama wannan da ya samun haka to zai fara yin baya baya da ita da wasu abubuwan da nauyin faɗi gaskiya amma a takaice abin da nake so ku sani mata da muke fama da matsaloli a gidajen mazajen su galibi yana da kyau su sani da zaran kin yi aure to duk abin da kika yi da mijinki ba iskanci bane ba zina ba duk wani tantirancin da zaki ga ana yi a drama ana kalamtar haramun idan kika yi da mijinki ba ya halatta to wasu abubuwan yana da alaka da irin wannan ne ina fatan dai za ku hango ne nake miki to sai ku dan yi kokarin ku dan gyara me yiwa sai a samu maslaha amma kamar da kai baran addu'a muna addu'a Allah ya warware wannan matsala din Allah madaukakin sarki ya dawo da hankalinsa gare su gaba ɗaya ko biyu Don ba da gare sa kuma ya ɗayan ba ko ya da da hankalinsa gaba ɗaya zuwa ga iyalai shi ya zauna da su lafiya kuma ya ba su dama mutunta juna sai kuma wanda zai barin addu'a mijinta yana fama da tsaye-tsaye muna addu'a Allah madaukakin sarki ya raba shi da wannan tabi'a yadda muka yi bayani yawan sallan da yana warware matsala ne da yi amfani da wannan jama'a da lokacin buɗe baki ya rika yawaita addu'a Allah madaukakin sarki ya kafa shi da wannan kabila daga cikin lokutan da ake karban addu'a ko ga ranar Laraba duk lokacin da aka ce ran Laraba tsakanin azahar da la'aka duk addu'an da ake yi ran Laraba bayan azahar zuwa la'aka duk addu'an da aka yi a waɗannan lokutan addu'o'i ne karɓaku to a irin wannan lokacin sai nan ma ki rika dajiya da addu'a Allah ya raba ki da wannan tabiya ranar juma'a bayan la'asar in kika yi nafila raka'a biyu yi addu'a Allah ya raba ki da wannan tabiya ki rika yin qiyamul layli Allah ya raba ki da wannan tabiya in Allah da wata ran zai bar wannan al'ada akwai wani malamin a Gombe mun taba zuwa wa'azi yake ba da labari wata mata ta rika zuwa wurin shi da kan cewa mijinta yana shaye-shaye baya dawowa daidai da ka tana neman a sa baki a raba auren yana ta ba ta hakuri ita kuma ina yana ta ba ta hakuri ina karshe ka ta nuna kan malami yana goya mai ba ya ta wajen shekaru bakwai aka kake ta zinkiri da ka da zuwa ga malami ya duka tsora ta karshe ta karɓa yi kiyamun laili da ita da yarta da sauran ƴaƴan zai ta ce ta addu'a Allah ya kiri mutum rana ɗaya wallahi sai ga a zo gaban matar da ƴaƴan yana muku yadda na san na tushar da ku da wannan ɗabi'an da nake yi daga yau na tuba na yi watsi da ita za ka yi watsi da wannan ɗabi'an ya zama mutumin kirki kula da salloli da sauransu ya ka muna addu'a Allah raba da wannan ɗabi'a ya ma ta wa da suka bayi na addu'a ke ma sai ki dage da shi Allah madaukakin sarki ya so ya sai kuma da ya yi bana addu'a suna fama da wani jarabawa muna addu'a Allah ya yi wannan jarabawa da suke ciki Allah ka ɗauki sarki da wannan jarabawa ya zama kafara ne gare Allah ya ɗauke muku wannan jarabawa cikin gaggawa ya maye musu da abin da ya fi alkhairi wanda zai ɗauke musu ɗaci da kuma zafin da suka fi na wannan jarabawa akwai jawabi ko a wurin wajen jawabi da na a saura akwai ɗan faɗakarwa da za a yi

na ga wasu akwai bayan da ya ya same ni biyu kan cewa wata ta fara naira ɗari tana son a buga mata guda biyu wato abinda malam ya mana bayani game da wannan abu a nan feji goma sha tara ne to za a filin shi ne a kan naira ɗari bakwai bakwai ba wai kowane tele ba ne za a buga A addu'o'i ne a cikin wannan feji goma sha tara kamar littafi kamar littafi ne shine bayanin da akwai to akwai da suka ɗan ba da gudunmawarsu wani ta ba da naira hamsin tana so buga mata guda ɗaya to ba haka ba ne ba ne yake haka din ne shi ne ɗari bakwai yanzu misali abin da yake nufi a nan wai idan aka buga miki shafin farko kwaya ɗaya kun ga addu'o'i ne ayoyin rukuya ko rabi ma ba a ci ba yadda kuka littafin hizbul muslim a hannun kun aka cire miki balle ɗaya littafin ne littafi ne complete to haka ce ma littafi ne complete guda daya ya fata gane bayan malamin ku sannan kuma akwai adadin da suka ɗan tallafa mm, suka ba da gudu lawarsu da farko dai malam jiya ya muku bayani a kan cewa ya muku gudunmawa guda biyar na kuma akwai abu albani ya ba da kuɗi guda biyu wato naira dubu da ɗari biyar akwai alhaji umar kuma ya ba da kuɗi guda ɗaya ɗari bakwai akwai malam adamu Eh. Allah ya bani damar fitowa yau ba ya ba da gudunmawa guda biyar dubu uku da ɗari biyar akwai waɗanda suka ɗauki alkawari ba su samu damar fitowa ba wannan ba rashin dafa su ba eh, wanda suka bar kayan maki na eh na yi maki akwai ɗan agaji su Hussein Ibrahim ya bada ɗari bakwai hmm. social media ya ba da kuɗi guda biyu dubu ɗaya ɗari hudu mai magana kenan akwai Umar Muhammad ɗan agaji Hizba shi ma ba da ɗari bakwai hmm. shi ma ba da suna wani su a buga akwai wayan da suka ba da sunayen su yau kuma amma na gaskiya suna yana da yawa ba zai yi makaranto yau ba idan ku yi a in Allah ya kai mu ranar asabar da da lafiya don mana yanzu mana da wannan addu'o'in za mu samu da kira sunayen insha Allah kira kowa za a misa addu'a ran yanzu aka ce duk abinda muka samu a muna akwai dubu ashirin da ɗaya na'am na'am a takaice dai muna da kuri ya kusan dubu ashirin da biyar mutane kudin da akwai to a tunani na ta idan an ji an buga wannan addu'o'in za mu iya samu kusan kwaya talatin a kan ɗari bakwai bakwai to a kuma ba kowa ne zai samu eh. sai idan aka zo da shi shawara nake son in baku wanda ba ta iya karatu ba akwai wani wanda kuma iya karatu hmm. za su iya zuwa wurin su a koya musu duk wanda ta samu sama da ki wannan addu'o'i da Allah ya hafi wanda sunan su yake kai su za a kira ba. Allah za a kira yin su suna yin su insha Allah su za su samu dama eh. wanda ya rage sai a duba wanda ya rage duk ma sai a duba a raba shi za a bana su sanin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma sofa ko da cewa guda talatin din ne a nan kafin ran asabar duk wacce take da halin ka sake sa hannun jari ko ta taimaka wata ba ta zo ba mai yi wata ji labari za ku iya samun ne cikin waɗannan ko ‘yan hizba ko ‘yan agaji ko shi malam abdullahi abu albani ko alhaji umar ko kuma social media duk wanda yake kusa da ku kuna iya mika mishi da sunan akan falle don ya kai mana wurin tafsirin maza sai mu kai biyu din su ya sake bugawa insha akwai lissafce ba ba ba abuwa da wani kai mana kira a kafin aiki sarki mara da kira a ta karanta alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم